This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 22 ga watan Janairun shekarar 2025 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. An saki wasu karin mutanen Isra'ila da aka garkuwa da su a yau Asabar don musayar ɗaruran fursunonin Falasina na ɓangare na zarjejeniyar tsagaita wuta. mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban amurka donald trump da vladimir putin na rasha haka kuma za a cewa wani ƙauye a yankin babban birnin philippines mai yawan jama'a ya kaddamar da yaƙi da zaɓin cizon sauro a ranar laraba ta hanyar ba da tukwici ga mazauna wurin da suka kama sauro a mace ko a raye kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan yadda hukumomin zaben jihohi ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Babban matsalar take a jiha shine kowace majalisar jiha a cikin aljihun gwamnati ke majalisun jiha su ya kamata su kwaci 'yancin kananan hukumomi daga inda ake zaɓo su a amurka kuma 'yan jam'iyyar republican na ci gaba da kare matakin gwamnatin trump na dakatar da ayyukan a bayar da agaji a kasashen waje na kwana 90 usaid is a agency that usaid hukuma ce da ta gaza a ayyukanta na sha ba da shawara a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan kuma abin da na gani abin tada hankali ne sosai bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. An saki wasu ƙarin mutanen Isra'ila da aka garkuwa da su a yau Asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin Falasɗinawa a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar da gaza a ranar juma'a ta kasance ta shiri Bebas. Eliya Cohen mai shekaru 27 da Omar Shemtop mai shekaru 22 da Omar Wenka mai shekaru 23 sun daga hannu a lokacin da suke da takardun su kafin a mika su ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a ranar Asabar a sansanin 'yan gudun hijira na Surayet da ke wato tsakiyar Gaza. an ɗauke cohen da top da wenka daga wani bikin waka a lokacin harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 wata ƙungiyar ta'addanci da amurka ta ayyana ɗaruruwan mutane ne da suka haɗa da mayakan hamas suka ɗauke da makamai masu sarrafa kansu da na'urorin harba gwarnati. sanye da rigunan soja da sulke da hamas sun hallara a lokacin ake miƙa mutanen mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban amurka donald trump da vladimir putin na rasha sergi rekob ya shaida kafar labaran kasar ta rasha yau asabar cewa yiwuwar tare na iya kunsar tattauna mai zurfi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin ukraine amma ya ce kokarin samar da ganawar yana kan matakin farko a makon da ya gabata wakilan rasha na amurka sun amince su fara aiki don kawo karshen yakin da kuma inganta hulɗar diflomasiyya da tattalin arziki a wani babban taron tattaunawa da aka yi a saudiya wanda ya nuna wani abu na ban mamaki a manufofin harkokin wajen amurka ƙarƙashin shugaba donald trump wani ƙauye a yankin babban birnin philippines mai yawan jama'a ya ƙaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ranar laraba ta hanyar ba da tukuici ga mutanen wurin da suka kamo sauro a mace ko a raye dabarar da ba a saba gani ba a ƙauyen addison hill da ke birnin mondulyon ya yi nuni da damuwa bayan da birnin queensland da ke kusa da ayyana barkewar cutar cizon sauro da ke haifarwa ƙarshen mako wasu yankuna takwas sun ba da rahoton ɓullar cutar sauran mai saurin kisa akalla mutane 28,234 ne suka kamu da cutar dangi a ƙasar philippines a bana har zuwa ranar 1 ga watan fabrairu karuwar kashe 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata a cewar ƙididdigar sashen kiwon lafiya birnin quizon ya ayyana barkewar cutar dangi a ranar asabar bayan mutuwar mutane goma galibi ƙananan yara a cikin mazauna 1,769 da suka kamu da cutar. Labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa sarfilu zai kawo mana ƙarashen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rahotanni da ke fitowa daga jihar oshin da ke kudu maso yammacin Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da zaben ƙananan hukumomi lafiya inda aka buɗe wasu rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas na safe a hirar da ne da masanin siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na fara da tambayarsa ko ya yake kallon yadda jihar oshun ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi duk da kiran da babba attorney general na najeriya da 'yan sanda suka yi na a dakatar da zaben sai ya ce wani abin al'ajabi ne a irin na demokradiyyar najeriya gwamnatin ƙasa tana so ta tankwaya gwamnatin jiha gwamnatin jiha tana ganin tana da ƙarfinta kuma tana amfani da wannan ƙarfin ba koyaushe ake samun dama a kanta ba ita kuma gwamnatin jiha tana tauye gwamnatin ƙaramar hukuma kuma ita koyaushe take samun dama a kan wannan gwamnatin ƙaramar hukuma an da kuma matsalar take babban matsalar take a jiha shine kowane kowace majalisar jiha a cikin aljihun gwamna take. Majalisun jiha su ya kamata su kwaci 'yancin ƙananan hukumomi daga inda ake zaɓo su, amma 'yan majalisar ɗin sun zo ko jahilai ne ko direbobin gwamnoni ne ko kawai abin da gwamna yake so shine zaman majalisa. To wannan shi ne ke kawo babban matsala. Yanzu wannan hukunci da aka yanke na na appeal court eh, kotun eh, koli ba ta kai dai kotun koli ba kotun ɗaukaka ƙara hukunci ne da yake da kai dole in an yi shi ba za a samu wata karamar kotu da za ta kashe shi ba ko kuma ta tsayar da shi ba kamar yadda shi gwamnan oshin ya samu kotun jiha ta tsayar masa da shi to amma a tsarin kotunan ma sai aka yi federal court of appeal aka yi kuma federal high court saboda haka a wanda sai ke sanya murda ta ƙasa kamar yadda muka gani a shari'ar kano sai ya je high court ta federal high court a nan wurin alkalan su ma suna da karfin state high court ko kuma wani lokaci su ga kama sun fi karfin state high court to muna da high court guda biyu to amma wannan eh, eh, na ƙoshin tunda magana ta kai appeal court to gaskiya high court in ƙoshin ba ta da wata dama da za ta ce ita ta yi hukuncin da ya fi karfin na appeal court amma a sake duba a kalli meye mahimmancin high court a jiha sannan kuma eh, state high court sannan federal high court a jiha wannan ya yi karo da juna kuma yana sawa ana ɗaukan damar siyasa a sa eh, mutane su ya kamata su tafiyar da tsarinsu na shari'a yadda ya kamata ba wai dole sai an ce wai an yi musu wani fin karfi daga sama ba Dakta ba ka ganin eh, irin waɗannan hukunce-hukunce da ake ɗauka mabambanta eh, suna ba sa kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyar? Sosai kuwa a ita demokuraɗiyya kan doka ya kamata a ce ana tafiyar da ita ba kan ƙarfin 'yan sanda ko ƙarfin soja ba. Duran da kaga ɗan sanda ya shigo maganar demokuraɗiyya to wannan demokuraɗiyyar ta gurgunce za ta lalace. Dan da soja ya shigo ku dama ka daina maganar ta. Komai zuwa ya ce wai shi zai tabbatar da zaɓe mai ba a wanda ya sa shi. ita demokradiyya su take jama'a su zauna tun daga gidajensu su fara haɗuwa unguwarsu su zo eh, eh, wannan eh, gundumarsu su zo ƙananan hukumominsu su zo waɗinsu da jihohinsu su tabbatar da abin da suke so ba tare da wani ya sa musu baki ba. Ita aka sani akan demokradiyya da haka aka so mata kuma tsarin da aka ɗauka aka ce yana da inganci kenan saboda ana ba da wannan damar. Amma daga ran da hukuma ta yi motsi ko da hukumar ma demokaradiyya ce ta kafa ta ko kotu ta shiga cikin maganar ko gwamnati ta shiga cikin maganar ko hukumomin tsaro sun shiga cikin wannan maganar to nan demokaradiyyar a suma take kuma tana kan za ta lalace a kowane lokaci. Masanin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da ne da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da wani ƙudiri jiya juma'a inda ya buƙaci 'yan tawayen m23 da ke gabashin congo su gaggauta tsagaita wuta tare da ficewa daga yankunan da suka kwace majalisar ta kuma yi barazanar sanya takunkumi kan waɗanda suka tsawaita rikicin faransa wadda ta tsara rubutun ta ce tana aikewa da saƙo ƙarar cewa babu wata hanyar soja da za ta magance rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ambasada nicholas de rivera ya ce abu mafi kyawu shine cin yarjejeniya mai inganci ba tare da wani sharaɗi ba kuma cin gaggawa da dawo da tattaunawa cikin gaggawa tare da goyon baya daga shiga tsakani a matakin yanki ya kuma ce a mutunta 'yancin kai da yankin drc ƙudirin ya kuma yi kira dakarun tsaron ruwanda da su daina goyon bayan da suke baiwa 'yan ƙungiyar ta m23 da kuma ficewa daga yankin drc ba tare da wani sharaɗi ba mambobin majalisar suna zargin dakarun tsaron rwanda da ba da goyon bayan kai tsaye ga kungiyar m23 rwanda shasha musanta zargin cewa tana goyon bayan 'yan tawayen fadar batikan na ci gaba da gudanar da bukukuwan shekara mai tsarki ba tare da fafaroma ba fafaroma Francis na ci gaba da jinya asibiti ta ciwon huhu da ko matsalar numfashi. likitoci sun ce za a kwantar da shi a asibiti na akalla mako guda kuma ba tare da ɗakari da shi ba har yanzu yana taɓa tafiya a wani takaitaccen bayani da aka yi a yau asabar fadar badikan ta ce faransa ya yi bacci da daddare sai dai likitoci sun yi rigaɗin babbar barazanar da francis ɗan shekaru 88 ke fuskanta ita ce kamuwa da ciwon sepsis wani mummunan cutar jini da ke iya shiga cikin huhu ya zuwa ranar juma'a babu wata shaida ta wani ciwon sikila kuma faransis yana shan magunguna daban-daban a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla a ci gaba da aiwatar da manufofin America First. Gwamnatin Trump ta dakatar da ayyukan a bayar da agaji a kasashen waje na kwana casa'in domin gudanar da bincike da nazari kan yadda ake gudanar da ayyukan agajin. Sai dai 'yan majalisar dokokin ƙasar na jam'iyyar Democrat sun ce wannan mataki zai iya yin mummunan tasiri na dindindin a bangaren tsaron Amurka da kuma kimarta a duniya. 'Yan jam'iyyar Republican dai sun kare matakin. suna masu cewa akwai bukatar yin gyara a ayyukan hukumar usaid ga maryam dauda da fasar rahoton catherine gibson An shiga cikin yanayin rashin tabbas a faɗin duniya yayin da a Amurka ake nazari akan makomar shirye-shiryen ba da agaji ga kasashen waje na Amurka. We are losing decades of experience and insight. Idan muka soke ayyukan agajin to za mu yi asara mai yawan gaske ta ilimi da ƙawance na shekara da shekaru da kuma irin ɗauki mai mahimmanci da muke kaiwa a wurare mafiya haɗari masu nisa na duniya. Ƙwararru sun faɗawa 'yan majalisa a yayin wani taron tattaunawa cewa tallafin da ake turawa kasashen ƙetare kashi ɗaya ne cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar sun kuma ƙalubalance kirarin cewa ana ɓarnar kuɗi Ana sukar USAID da bayanan da ba na gaskiya ba a ƙarƙashin jagorancin Elon Musk kuma shugaban ƙasar na goyon bayansa. 'Yan jam'iyyar Republican sun kara aikin da ma'aikatar Doge wadda hamshakin mai kuɗi Elon Musk ne shugabanta ke yi. Suna cewa yunkurin dakatar da zamba da almubazaranci tuntuni ya kamata a yi shi. USAID hukuma ce da ta gaza a ayyukanta. na sha ba da shawara a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan kuma abin da na gani abin da hankali ne sosai gwamnatin trump ta ba da izinin a ci gaba da wasu shirye-shiryen abin da ya ba da damar ci gaba da wasu ayyukan agajin ko da yake sanatocin jam'iyyar democrat sun jefa ayar tambaya akan ko ana ayyukan a wuraren da ya kamata a yi su Ba hakan nan muke zuwa mu yi ayyukanmu ba tare da wani shiri ba. A'a, muna aiki ne tare da shugabannin hukumomin, kuma ina tuntubar shugaban ƙasa akai-akai don in tabbatar da cewa abin da yake so ne ke faruwa. Agajin raya ƙasashe na taimakawa ayyuka sama da dubu ɗari a Amurka. Ɗaya daga cikin dubban ma'aikatan hukumar USAID da suka rasa ayyukansu kwatsam. ya ce ko dakatar da wasu ayyukan agaji da amurka ta yi na wani dan lokaci zai yi tasiri zuwa lokaci mai tsawo ba muna aiki ne ta hanyar tilasta wa mutane su girmama amurka ba ko kuma mu faɗa musu ga wasu ɗabi'u da ya kamata ku bi ba amma muna taimaka musu ne ta hanyoyi da suka gani sun fi bukata ma'aikata 'yan kwanta kwantaragi na amurka da kungiyoyi masu zaman kansu sun kai gwamnatin trump kara kotu akan dakatar da wasu ayyukan hukumar usaid suna cewa amfani da karfin ikon shugaban kasa wajen yin hakan ya saba wa kundin tsarin mulki madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da injiniya Usman Bala kofar kudu wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya game da yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Amurka. ko a ranar laraba 19 ga watan fabrairu wasu kananan jiragen sama sun yi karo inda mutane biyu suka mutu a jihar arizona a cewar hukumomi wani karamin jirgin sama Cessna 172S da karamin jirgin Lancair 360MK sun yi karo ne da misalin karfe 8:28 na safe a kusa da filin saukan jirage na ƙasa na Marana Regional Airport a birnin Texas na jihar Arizona. Haka zalika a makwabciya ƙasar Canada an samu wani hatsarin jirgin sama da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas a filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na birnin Toronto. jirgin na delta airlines yana dauke da fasinjoji 80 ne da suka taso daga minneapolis na na amurka inda jirgin ya fado a juye muna tattaunawa da injiniya usman bala kofar kudu ko shin akwai wani darasi da kasashe irin namu za su iya dauka a irin waɗannan hatsarin jiragen sama da ke faruwa a manyan kasashe a makon da ya gabata mun kai inda bakon namu yake ba da shawara ga masu tafiye-tafiye da jirgin sama da suke jin tsoron labarin da ke faruwa inda yake cewa eh to su sani cewar ai eh, ran mutum a hannun Allah yake ba a hannun jirgi yake ko a hannun pilot ba ko a hannun wani ba ran a hannun Allah yake kuma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani ya ce in muka tashi za mu ɗauki ranka za mu ɗauka fi burujin mu shayyada aka hmm. wata aya take cewa ko da kana tsoron bene irin kwalkoli hmm. so saboda haka ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko kana tafiya ko a kan gadonka a lokacin ka yi dole sai ka tafi saboda haka mutane su yi tawakkali su bawala Allah su yi addu'a da lokacin da za su hau wani abun hawa akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana so in ka kiyaye insha Allah za ka hau lafiya ka sauka lafiya amma kar ka taɓa tsammanin cewar a'a wai kai ga kwararre to ranar in ka hau dole ka sauka lafiya a'a wannan na Allah ne shi kuma mutum ya yi nasa amma me zai faru kuma babu wanda ya isa ya sani sai Allah so abin da zan nusantar da mutane kenan to akwai wani darasi da ya kamata kasashe irin namu su dauka daga irin abubuwan nan da ya faru musamman ma masu harkan sufurin jiragen sama ita da babban darasi shine ka gani ya nuna mana cewar akwai akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru ga amerika sun fara tsoro to in afirka ya faru mutane sai su kaura cewa komai saboda haka iya iyawa dama dai ana yin kokari so a ƙara kokari kuma a ƙara advancing ana daɗa tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ka'ida a abinda muke kira standard practices hmm. so insha allahu idan wani abubuwan ana kiyaye su to mutane za su daɗa samu abin da ake kira confidence a kanmu kuma muna abin nan amma yanzu kamar a najeriya in ana maganar pilots muna da ƙwararren mutuka jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a najeriya ba wanda suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken record da suka yi abin nan to in wannan ne ba mu da matsala kuma a bangaren a equipments da muke da su a airport ko a jiragenmu ko a waye shi ma akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka ajiye jirginka za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka hmm. ba a ba a abin da ake kira compromising standard ba a wannan da eh, rayuwar mutane ba a sako sako da harkar kwarewa eh hmm. dole sai an tabbatar cewar kuma akwai hukumomi wanda suna suna bincika irin wannan irin su eh, Nigerian Civil Aviation Authority NCAA eh, to kaga duk a tsaye suke akan cewar kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi mikin standard ya hmm. tabbatar abin da ya kamata ya yi hmm. ya yi ya yi to abin da muke ciki kenan to a ah. shi pilot mu na sun yi flying a wajen sun hmm. dawo Najeriya kuma suna yi to shi ne To, wai abin da nike so sani shin mahukunta sukan tuntuɓi irin ku da yake masana a harkan sufurin jiragen sama don kyautata wannan sashi a Najeriya? Eh gaskiya suna tuntuɓa tunda ai akwai mutanen da wai bahaushe ya ce baffa da baffansa. Hmm. Akwai baffanninmu da ana tambayar suna tabbata ana neman shawarwarinsu saboda kwarewarsu. da wasu da wasu a cikin harkar wasu sun yi ritaya in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su wani ma ko bai taso ba suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi yanzu ba ka karamin takadiri idan aka ce yau an kusa fara shirye-shiryen aikin haji ne wato route mafi yawan ɗaukan fasinja lokacin in yi a za ga ana samun ƙwararru suna cikin tim wayanda su sun ma daina aiki hmm. sun yi ritaya amma za ka ga suna tim din a za ka ga suna ba da shawara suna ba wa hukuma alhazai shawara suna bincikar kamfanin jirage suna gaya wa hukuma alhazai su kuma kamfanin jiragen da aka zaɓa ɗin za su yi aikin ɗaukar alhazan su ma suna ba su shawarar cewa to ba mun gano kaza kazan ku zai iya zama kaza kafin lokaci kaza so wani mataki za ku ɗauka kafin lokaci kaza so kuma za abin nan so tare ake yin aikin da su har a gama wannan na sanin tintini kuma su ƙwararru ne kuma haka su kansu ma'aikatan jiragen suna bincikar kamfanin da za a bawa tun daga aka ce ka bada abin da ake kira application ɗinka za ka zo ka bi ka je NCAA ka tabbatar da takaddunka su tabbatar da wani jirage za ka yi amfani da su mm. su tabbatar da lafiyar su su waye idan ma ka kai su abin da ake kira check mm. whether c check ko e check haka sai sun bi su har inda ka kai sun tabbatar komai ya yi daidai sannan su biyo jirgin a dawo da shi najeriya sannan a ƙasa a najeriya su sake duba shi To madalla a nan ne kuma za mu datse aya har sai sabon mako idan Allah kai mu ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Usman Bala kofar kudu wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sama'il agnes Malam Faturi da ce bakin alkalmi ya riga ya bushe dangane da littafin da tsohon shugaban mulkin sojan ƙasarmu Najeriya, Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya wallafa inda yake nuna amincewarsa a kan zaben jun 12 na shekara 1993 na marigayi Mashud MKO a biyola Wannan sai dai mu ce daga baya kenan domin shekaru 32 ba yau ba ne. Shi kuwa sakon shewa da murjau cewa ya a gaskiya akwai matukar takaici yadda muke ta zuba sauri wajen tafiya a Najeriya ba tare kuma da mun ko motsa ko ina ba. To ina amfanin baɗi ba rai Allah ya kyauta. sai sako daga sanusi madatai da magaram da isu makeri maɗatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai suka ce salam boa muna tuni ga sabon gwamna muna da magaram wato kanal mamman sani masallaci da cewa ya kamata ya yi kokarin cika alkawarin da ya dauka mana yau sama da kusan wata guda wato na cewa zai yi duba akan yadda farashin shinkafa ke tafiya a nan da magaram don kawo talakawan jihar tamu sauki fatan allah ya bashi ikon yin haka amin sako daga Sulaiman Alhaji Bahari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da magaram ya ce Assalam ya Hausa yau na shigo filin wasiƙun masu sauraro domin yin kira ga mahukuntan jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar ya kamata ta duba halin da al'ummar karkara suke ciki na rashin ruwan sha da wutar lantarki da rashin gidajen likita tabbas wannan abin damuwa ne sosai muna fatan gwamnatin mulkin sojan kasar mu Nijar karkashin jagorancin jihar Abdulrahman Chani sauran makarrabansa su yi kokarin magance matsalar da ke damun al'ummar karkara musamman a jihar da magaram Allah ya sa saƙona ya kai kunnuwar waɗanda aka yi domin su na gode biyoyi hausa a tashi lafiya madalla kafin makarkare shirin ga labaran duniya a takaice. an saki wasu ƙarin mutanen isra'ila da aka garkuwa da su a yau asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin falasɗinawa a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar da gaza a ranar juma'a ta kasance ta shiri bebas Eliya Cohen mai shekaru 27 da Omar Shemtop mai shekaru 22 da Omar Wenka mai shekaru 23 sun daga hannu a lokacin da suke rike da takardun sakinsu kafin a miƙa su ga kungiyar agaji ta Red Cross a ranar Asabar a sansanin 'yan gudun hijira na Surayya da ke wato tsakiyar Gaza. mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban amurka donald trump da vladimir putin na rasha sargi rekob ya shaida kafar labaran kasar ta rasha yau asabar cewa yiwuwar tare na iya kunsar tattauna mai zurfi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin ukraine amma ya ce kokarin samar da ganawar yana kan matakin farko wani ƙauye a yankin babban birnin philippines mai yawan jama'a ya kaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ranar laraba ta hanyar ba da tukwici ga mutanen wurin da suka kamo sauro a mace ko a raye dabarar da ba a saba gani ba a ƙauyen addition hill da ke birnin mandulion ya yi nuni da damuwa bayan da birnin queensland da ke kusa da ayyana barkewar cutar cizon sauro da ke haifarwa ƙarshen mako. wasu yankuna takwas sun bada rahoton ɓullar cutar sauran mai saurin kisa to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da kuma fiona wa mayi dan dudu wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni da injiniyan mu na yanzu al daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe da ke cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare salamu alaikum